turkashi wata sabuwa labari da sa, ya zuwa yanzu dai za iya cewa mukamin da aka bawa wato sha'aban ibrahim sharaɗa tsohon ɗan takarar gwamnan jihar kano ya zuwa yanzu dai ashwaju bola ahmad Tunubu ya sauke sha'aban sharaɗa inda ya maye gurbinsa da da wato lawal jafar isa wanda shi ma ya taɓa yi wa gwamnatin ta jihar kano wato takara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Dai ba ku manta ba a wato gabda saukar shugaba Muhammadu Buhari kenan ya naɗa ban Ibrahim Sharaɗa a matsayin kwamitin ciyarwa da almajirai da kuma kula da yaran da ba sa zuwa makaranta. a lokacin da an naɗa sha'aban ibrahim sharada kan wannan mukami daidai gabar da shugaba muhammadu buhari ke yin ban kwana da wannan kujera ta najeriya kuma ya zuwa yanzu dai shaban ibrahim sharaɗa za a iya cewa bai wuce shekara ɗaya kan wannan mukami ba tuni da ashuwa jubola ahmad tunumbu ya sauke shaban ibrahim sharaɗa inda ya maye gurbinsa da lawal jafar isa wanda hakan na biyo bayan wato wasu al'amura na sauye-sauye da tsohon wato da shugaban najeriya tunumbu ke yi wasu kuma na kallon cewa an fara samun takun saka ne tsakanin bangaren shugaba buhari da tinubu duk da yake dai shugaba muhammadu buhari yana ci gaba da yaba ma manufofin ashwaju bola ahmad tinubu yanzu haka dai za a iya cewa sauke ibrahim sharaɗan dai na ci gaba da jan hankulan mutane inda wasu ke kallon cewa shaban ibrahim sharaɗan dai dama can ya ci albarkacin shugaba buhari ne inda tinubu ya ɗaga masa tsawon shekara ɗaya a Ashwaju Bola Ahmad Tinubu dai a yanzu na ci gaba da sauke wasu makaman da shugaba Muhammadu Buhari ya nada inda kuma yake mai gurbin sa da nasa. Idan muka yi duba da wato wasu manya-manyan makamai a kasan nan musamman ma bangaren immigration inda nan ma wato Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ya sauke nada mace 'yan yankinsa a matsayin shugabar wato hukumar shige da fice din. yanzu haka dai shaban ibrahim sharaɗan ya sauka daga kan wannan mukami nasa inda aka maye gurbinsa da lawal jafar isa sai dai kuma kanawa duk da haka suna kallon cewa mukamin bai bar jihar kano ba tamkar wani abin farin ciki ne dawal jafar isan da ya shi ma dai gwamnatin tarayya ba ta taba bashi wani mukami ba sai dai kuma a wannan karo abin na nuni da cewa watakila lawal jafar isan zai iya koma jam'iyyar apc ko kuma wani agarmen ne da aka yi domin koma wasa inda kuma wasu ke kallon cewa wato tunan na yin haka ne domin kowa dai ya samu wato wani tagomashi a al'amarin yanzu haka dai za a iya cewa mutane da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da sauke sha'aban ibrahim sharaɗan amma kuma al'umma jihar kano na kallon cewa su wannan ba komai bane sakamakon cewa duka dai abin da ake ciki mukamin bai bar jihar kano ba da alama dai wannan wani mukami ne wanda idan har an bi a hankali zai taimakawa wato yaran da ba sa zuwa makarantar ku tamka muhawara ku faɗa mana ra'ayinku dangane da wannan saukiya da kuma juyan da Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ke yi akan wasu mukamai.